wata kuma ya zamo mai haskakawa kuma ya kaddarta ma wata dinnan nan masauki daban-daban domin mu san adadin lissafin mu na shi kuma kwanaki godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya muna dare da rana masu saba ma juna wannan na wucewa wannan na zuwa domin bayan Allah waɗanda za su yi ibada a cikinsu su gode masa ina shaida babu wanda ya cancanta da bauta face sai Allah baya da abokin tarayya a cikin mulkinsa a cikin halittarsa a cikin sifofinsa da kuma sunayensa na ina shaida na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzon kuma manzonsa ne tsira da aminci tabbata a gare shi da shi da sahabbansa da iyalan gidansa da duk wanda ya bi godabin da suka bi har ranar tashi alkiyama bayan Allah yau muna sha biyar ga watan zulhijja hijira 1440 wanda ya yi daidai da goma sha shida ga watan augusta miladiya tara. hudubar mu a wannan juma'a eh, nan masallacin abu huraira da ke gwiwale a sokoto tana magana ne akan aikin tsaro a mahangar shari'a muhimmancinsa da kuma yadda ya kamata a gudanar da shi zai zama saƙo ne zuwa ga al'umman musulmi baki ɗaya musamman ma jami'an tsaro waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka danka musu wannan amanan sannan kuma duk jama'a musulmi baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa hakika mun sanya sama mun halicci sama burujan mai hanyoyi sannan mun kawata mun kawata ita sama ga masu dubi sannan mun kiyaye sama daga duk wasu shaidanu waɗanda suke korarru ne daga alhamar Allah face sai wanda ya zo zai saka saurare daga saman to zai samu yula wanda za ta bi shi ka kone shi ko kuma ta haukatar da shi aljanna na farin ciki ga duk bawan da ya tanadi doki ya ajiye domin aiki saboda Allah wanda babu ruwansa da a bashi kaza ko a bashi kaza ko da duniya ya tanadi doki ne ya ajiye nan ce yaki ya ce ga doki na. Yan mota ta ta da da ajiye in an ce ga aikin fi sabilillah ce to ga mota ta nan a yi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya tare wannan aiki ya aje a ra'suhu za a ganshi baka ɗaukar shi wani muhimmin mutumi ne ga kansa birin giza sannan kuma tsawagunsa da bikin da turda a shi shi dai in yana cikin aikin tsaro ne to muhimmin aikinsa kenan da ya ba muhimmanci aikin nan na tsaro in ya kasance an ce ka shayar da mutane ne to aikin da zai bari mu muhimmanci kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aminci ya tabbata ga mutumin da ya mai da hankali ga kulawa da kansa ya samu kansa kuma wadakila duk abin da ya kamata ya gyara da kansa to ya kokari ya gyara imamun bukhari ya ruwaito hadisi da isnadinsa zuwa ga nana aisha radiyallahu anha sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon zuwa sa Madina duk gaba ɗaya suna cikin ɗarɗarne hannunsu a gaba duk lokacin da za su fita takobi na rafe da su in suna a gida ne ko dai takobi ba na rafe da su ko kuma yana ajiye kusa da su don ba su cikin aminci ba su sake jiki ba Ha'a, wani dare annabi sallallahu alaihi wasallam saboda farkaba yace kai da ma dai na samu wani daga cikin sahabbaina ya zo ya mini gadi a wannan gidan da aisha tace annabi na rufe bakinsa kenan sai muka ji motsin makabi annabi yace ce wane ne wannan yace ce sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ya zo da kai cikin darewar haka ya ce annabi ina kwanci a gida sai tsoro ya shigo a cikin zuciyata game da kai kada wani ya zo ya musibantar da kai cikin wannan dare sai na tashi na ɗauki makamai don in zo in gadinka annabi ya mai kyakkyawan addu'a sai annabi ya koma ya kwanta ya bacci nana aisha tana ba da labari wannan gadin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba a lokacin da yake madina ana mai gadi har lokacin da Allah saukar da ayar wallahu ya su muka minan nas ya yi rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya muka minan nas ya kai wannan manzon ka isar da duk saƙon da aka ba baka zuwa ga al'umma in ko ko da kalma ɗaya ce baka isar ba to gaba ɗaya ma baka isar da saƙon kuma ka sani Allah ne zai baka kariya daga duk abin da mutane suka kulla maka na makirci saboda haka ka isar da wannan saƙon ka hidaba sun daga wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito a cikin heman da aka kafa nan garkarsa ana sallah a ciki ya ce ya ku mutane duk gaba ɗaya ku watsi waɗanda ke aikin gadi duk su watsi su koma gida Allah subhanahu wata'ala ya bada kariya Ibn Qayyim rahimahullah yana bada labari ko yana lissafa wasu waɗanda suka kasance masu wa annabi sallallahu alaihi wasallam aikin tsaro ne ya ce daga cikin waɗanda suka wa suka yi wa annabi aikin tsaro akwai Sa'ad ibn Mu'az wanda shi ne ya zo ya masa gadi ranar yakin badar duk inda annabi zai shiga yana nan tare da shi sannan akwai muhammad ibn maslama wanda ya masa aikin gadi ranar yakin uhud sannan akwai zubair ibn awwam wanda ya masa gadi ranar da aka yi yakin khandak yakin ganuwa sannan akwai abbad ibn bishr wanda shine duk shugaban masu masu tsaro annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wasu jama'a masu ɗimbin yawa waɗanda su ma sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aikin gadi amma yace lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar wallahu ya'simuka minan nas kharaja 'ala an-nas fa akhbarahum biha sai annabi ya hito ya faɗa wa mutane ga ayar da Allah subhanahu wata'ala ya saukar saboda ka duk masu gadi su jaye su koma gidajensu su koma su fama ayyukansu idan ya kasance ana cikin tsoro ana cikin ɗarɗar to za a iya sa masu gadi ko wani imami ya bashi mai gadi wanda ke gadinsa ko wani mai aiki muhimmanci a al'umma musulmi a bashi mai gadi wanda zai ta tsaronsa zai ta kulawa da lafiyar amma a ƙarshe duka Allah subhanahu wata'ala shine mai shine mai tsaro kuma shine mai gadi daga cikin falalar abin yin gadi domin Allah abu raihana ya an so hadisi ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idanun da abin nan wuta ta haramta ga idanun da suka zunta hawaye saboda tsoron Allah kamar yadda wuta ta haramta ga idanun da suka yi kwahilo saboda gadi don Allah suka kwan ba tare da bacci ba suna tsare da musulmi suna tsare da dukiyar musulmi suna kulawa da lafiyar al'ummar musulmi to wuta ta haramta ga waɗannan idanun ibn abbas radiyallahu anhu ma shi ma ruwaito irin wannan hadisi yace ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu idanu guda biyu wuta ba za ta shafe su ba idanun da suka yi dinnan eh, zud da hawaye saboda tsoron Allah da kuma idanun da suka kwan suna gadi don Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba tsaro muhimmanci kwarai da gaske har ya kasance an saukar da ayoyi waɗanda ke karantar da musulmi yaya ya kamata su yi aikin tsaro saukar da aya akan wani lamari yana nuna muhimmancin wannan lamarin kwarai da gaske yin sakaci da wannan lamarin to zai haifar da babban bala'in da ba iya tarbonsa Allah ce lahu mu'aqibatun min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah ce dan adam yana da mu'aqibat mala'iku masu canjin aiki waɗannan su zo su kama aiki waɗancan su je hutu wasu kuma su zo su kama aikin wani lokaci waɗannan su kuma su je hutu waɗannan mala'iku min bayni yadai na adam na tafiya wasu na gaba wa min khalfihi kuma wasu na baya menene aikin su na ko suna ba shi kariya da kuma tsaro min amrillah da umarnin ubangiji subhanahu wata'ala kowane ɗan adam in kana tafiya mala'iku su ne ke ba escort ba a gani waɗannan mala'ikun kai don kanka ba ka gani in za ka fada cikin bala'i sai ga ka zabura kai gehe kaza ka ce kai ai inda ba da wani yayi kaza ba da abu kaza ya faru ai wani nan ba shine yayi mala'ikun da Allah ya sa suna ba shi gadi suna tsaronsa mala'ikun ne Allah ba su iko yi wannan aiki kuma suka hissa daga cikin wannan bala'in da zai fada cikin ran da duk aikinsu ya ƙare shi kenan rannan babu tsime babu dabara sai ka yance wani shi ko yayi haka ta ce ne ba ƙwararren direba ba ka ja mota ƙirri kaza ai da abin da ya faru a lokacin mala'ikun da ke ba shi kariya aikinsu ya ƙare kuma wadi ya cika saboda haka dole wannan abin ya faru waɗannan mala'iku wasu na gaba wasu na baya yadda Allah ya karantar da mu aikin tsaro kenan saboda haka waɗanda za a sa su yi aikin tsaro ya zan wasu na gaban wanda ake tsaro wasu kuma na baya kaddo a shige baya a bar shi gaba ko kaddo a tsaya baya a sa shi gaba a'a wasu na gaba wasu na baya sannan yaya ne ya kamata bai kamata ko da daƙiƙa ɗaya a bar shi ba tare da masu tsaron nan ba sai sai Allah ce ya ta'aqabu na fi mala'ika sai waɗannan sun zo sun anshi aiki sannan waɗannan za su daga waɗannan ba su dagawa face sai an zo an shi aiki sannan su daga kar ka ce to ai lokacin canji yayi saboda ka nisa hiya ta zai na san wane yanzu yanzu ba da kima ba kina isowa kana daga wannan wani abu da babba na iya faruwa a wannan lokaci ya fazo na hu min amrillah kaka ce kuma a ai na dogara ga Allah tunda na dogara ga Allah ga Allah ce wallahi ya su muka minan nasu ai ba sai ai kaza ba to mutane ne shi Allah subhanahu wata'ala ya kore wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin tsaron da Allah subhanahu wata'ala ba manzo Allah ba wani mutumin da Allah ba shi ne tsaro haka nan babu shi annabi Isa alaihi salam a lokacin sa shugaban mala'ikun gaba ɗaya aka sa ya zama shine mai tsaro shine jibril Allah ce wa na fi ruhil qudus kuma mun karfafi annabi Isa da ruhin nan mai tsarki shine jibril duk inda za shi jibril na tare da shi duk inda za jibril na tare da shi saboda irin barazanan da yake abin da fuskanta saboda aka masu gadi 'yan sanda ne sojoji ne su wane ne wayanda za a sa dole ne ya kasance canjin aiki ne suke yi kar ya kasance nan ɗan sanda guda gidadun shi ne na wurin nan nan kuma za a iya haɗa kai da shi a haɗa baki da shi a yi wata badakala shi sa Allah ce mai ya ta'aqabu ya ta'aqabu kuma kullun ne wannan canji kullu ake wannan canji in wannan yayi da sai zuwa mare ta ɗauke shi a kawo wani shi kuwa da maraice zuwa sai shi ma a ɗauke shi haka nan haka nan a yi ta canji saboda haka in wani abu za a kulla da wane ko da aka dawowa ba shi ne ba wani ne daban saboda haka ba a da damar aiwatar da wani abu tun ba da shi an kai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya wa anna nala masu sama fa wajadnaha naha harasan harasar shadidan wa shuhuba وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا Allah ce ga abinda aljannu suka ce wannan lamasiyar sama mun je mun nemi sama mu kuba mu je mu sata sauraren saƙonnin da Allah ke ba mala'iku zuwa wurare daban-daban kamar yadda suka saba yi kahin aiko nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dagwariya kuke wannan aljani ya hau bisa wannan wannan ya hau bisa wannan wannan ya hau bisa wannan ha aje sama idan Allah zai ba mala'iku sakonni sai su sata saurare idan wanda ya sata sauraren ya ji sai faɗa mana ƙasar shi ma sai faɗi mana ƙasar shi waɗannan aljannu sai su je ga bokayen sun samu gaskiya ɗaya saboda ka za a je su faɗa ma bokan shi kwace ga abin da zai faru lokaci kaza ga wanda ya zo bidan bukata gare shi kuma ka sa ido ka gani ina bin bai faru ba saboda ka munan ba ƙarya za mu yi ba da ka sa ido kaga wannan abin ya faru shi ke ka min kauya ka yadda da shi to da na sallar da sallar ya yace sai su ƙara ƙarya 99 fita da farar mutane sai dan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka rufe kofofin sama saboda haka ko da suka je kamar yadda suka saba su saurari sama saurare yace fa wajadna ha sai muka iso sama muli duk an cike ta da me aka cike ta harasan masu tsaro masu tsaron nan kuma suka ce shadidan da ganin su kai kasan masu ƙarfi ne duk ganin su kasan cewa ba su tare da yunwa da ganin su kasan cewa in ka kuskura ka kusa wurin nan batun rahama cewa a sassauta maka bata kuta su ba sannan kuma kowane su gashi da mai yula rike ga hannu idan muka dibi wannan gabar cewan da suka yi lamas na sama mun nemi mu shiga sama ha muli'at saboda haka dole ne wurin da ake so a ba tsaro dole ne in yau in gobe za a yi wani abu a wannan wurin yau a ce a sa tsaron da kowa bai iya gittawa da har gobe da za a aiwatar da wannan abin kame wani mugu duk ya shirya abin da zai shirya ne ya zo ya sanya a wannan wurin na mugunta ko da yaka taso ma wurin nan babu mashiga in ba haka ba in mugu ya rige kai mai tsaro a wuri sai ya duk abin da zai yi kamin kai ka zo ka sa tsaronka duk komi ya riga ya faru shi kenan shi mugu ya riga ya ɓace ya dasa abin da zai dasa kana cikin tsaronka ban ka tashi a wannan wurin yaya an ka yi sakaci kai don baka iso wurin da za ka tsarin nan baka iso masa wuri ba saboda haka an sa muguntan da za a sai za suka ce ko muli muli'at sannan kuma ce wanda Allah ya muli'at in za a sa masu tsaro ba kaɗan ake sawa aljannu ne ba suka ce fa wajen na muli a duk ko'ina an ciki ya zan ba inda wani mugu zai samu daman labawa ya sa kai ko'ina face sai akwai ne masu tsara a wannan wurin amma ka ce wannan get mai tsaro wancan get wancan get wancan get to tsakanin wannan get da wancan ma wace wurin wace kula da wurin saboda haka akwai sakaci na tsaro irin wannan wuri muli'at harasan shadidan sannan waɗannan haras kuma kowane mugu ya taso musu ya san cewa lallewa ya mini bugu guda ai sai cikin ƙasa kar ya kasance wannan mai gadi ai kun murde shi ina iya yi to kar ya kasance haka ya ce da shi da bindiga ce duk gaba ɗaya na kaza da sula ko bai da bindiga an taso mai a ji tsoro sannan ya kasance in ana tuhumar faro wani abu kowane mai tsaro ya kasance yana tare da mai yana tare da makami sai in ta kama ya amfani da makami kamar yadda suka ce harasan shadidan wa shuhuban kowane na rike da yula ana jira Allah subhanahu wataala ce wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam mun kasance muna zuwa sama mu yi zazzaune mu ta sata saurare amma fa man yastami al'ana duk wanda ya kuskura yanzu ya ce zai je saurare fa yajri lahu shihaban rasada zai isko akwai yula wadda ta dako tana jiransa kenan cewa shihabar rasadan makamin nan ma akwai lokacin da ɗan tsoro ya tsoro to haƙe ake da makamin ba wara ta da makamin ba haƙe ake da makamin da jin kule kake can kai ya za rataye ne kake da makamin sai ka ji rigima tukunan ka kame ka hidda makami an gama da ka irin yadda Allah ke karantar da mu kenan yana danganta ina ne za ka yi aikin tsaro cikin wani yanayi ne ake a wannan wurin da irin tanadi da shirin da ya kamata kai akwai wani wuri bai da bukatar ka shiga da makami akwai inda kuma ke bukata a shiga da barkonon tsohuwa akwai inda kuma ke bukata a shiga da bindiga akwai inda bai da bukata a ce a yi tanadin cewa da abu ya faru a yi kaza akwai inda kuma ke da bukata da kaza ya danganta wani wuri ne za ka kai wannan aiki Allah subhanahu Ta'ala har yanzu ya ce mana alimul ghaib fala yuzhiru ala a ahadan illa man saba min rasuwar fa ina innahu yafluqu min ya yadayhi wa min rasa da. Allah shi ne masanin gaibi kuma zai bayyana da gaibinsa ga ko bai bayanar da gaibi ga kowa face ga wanda yake manzo ne sai Allah ya sanar da shi wani abu na gaibi a lokacin da Allah ya sanar da shi wani abu na gaibi ya bashi sako je kai wuni kaza to yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala nan na ka a matsayin gwamna kwamishina wane ne wane ne to a sa maka masu tsaro do akwai hukuncin da za ka yi? bisa ga daidai ne amma wani shirya gaba ai mai daidai ba saboda me za a mai kaza alhali haka naɗin shi a daidai inda ya gane amma sai ce ba a bai daidai ba sai hake ka to dole ne ya kasance mai a sa maka matsara saboda ire-iren waɗannan ɗin da kuma saboda ɓata gari waɗanda su inda ake daidai ɗin nan suke so su fi ɓarnarsu saboda haka sai Allah sanya musu min masu tsara min ya yadayhi wa min khalfihi rafadan zai sanya musu masu binnan masu tsaron su suna tsaron su a duk inda za su shiga saboda haka yau halin da muke ciki kasancewan shugaba adili ne bai nuna cewa to a ah, jaye mai matsara adalcinsa da gaskiyarsa da meyayyarsa zai iya kare shi a'a in ya kasance manzanni ke na Allah na sa musu mala'iku waɗanda za su ta ba su kariya to ina ga mu waɗanda ba manzanni ba mala'iku ba abin ba manzanni ba Allah subhanahu wa ta'ala bankin irin wannan tsaron da yake sanyawa na kariyar jiki har yanzu ayyukan da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'iku su ma suna nan suna tsare da ayyukan da muke yi ba jikunkunan mu ɗaya ne suke ba kariyar ba har ayyukan da muke yi Allah ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza Allah shine marin jayi sama da duk bayansa baki dai sannan kuma yana aiko muku hafazatan matsara masu kiyaye ayyukanku da kuma masu kiyaye jikunkunanku kamar yadda imamu shaukani ya fassara ay mala'ikatun ja'alakumullahu hafizina lakum ay annahu yursilu alaykum man yahfazukum min al-afat wa yahfazu a'malakum zai aiko muku mala'iku waɗanda ke kare ku ga barin fadawa cikin hadurra sannan kuma su kula da ayyukan da kuke aikatawa kuma suna rubuta ayyukan da kuke aikatawa sannan suna ba ku kariya kuma har yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna alaikum lahafizin ku sani akwai masu kiyaye ayyukan ku nan fa suna nan tare da ku kiraman kuma wasu masu daraja ne katibi na marubuta Ya alamuna ma fa’alu suna sanar da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wata'ala shine ke ganar da su kamar yadda malamai suka ce bayi ne ba su sani saboda haka Allah ke ganar da su abin da kuke aikatawa saboda haka sai su tsoke record su rubuta suna nan tare da mu a koyaushe su ma ba su rabuwa da mu kamar yadda Allah ce anil yamini wa ni shimali qa'i suna nan zaune dama da hauni ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun ati da adam ba zai furta wani lafazi ba face raqibu na nan halarce da kuma na nan kowane mala'iki daga cikin su biyu ana ce mai raqib ana ce mai ati malamai suka ce wanda ke dama shi ke rubuta ayyuka na alkhairi wanda ke hagu shi ke rubuta ayyuka na sharri na dama ana ce mai raqib ana ce mai atid atid bi ma'ana hadir wato wanda halarce na nan tare da kai koyo shi shi ma na dama haka na raqibun ne kuma atidun ne suna nan suna rubuta ayyukan ka da kike aikatawa ibn abbas rahimahu radiyallahu anhu ma yace rana alhamis a sati abinda suka rubuta na yuka ake hawa da su sama a je a rubuta maka a kundin littafin ka ke sama a rubuta aji har tashi alkiyama ayyuka waɗanda za a rubuta ma abin lada za su taye da su waɗanda za a rubuta ma zunubai za su taye da su waɗanda suke na makaruhi ne inda baka yi su ba da lada za a rubuta ma amma tun da ka yi su kuma shari'a ba ta ce a rubuta ma zunubi ba yaya za a yi da waɗannan ayyukan ibn abbas ya ce cikin teku ake zuwa a zuba an aka zuba cikin teku saboda guban waɗannan ayyuka na makaruhin dabbobin ruwa da ke mutuwa allah kaɗai sa adadin to ina ga ayyuka na haram ya bayan Allah annabi sallallahu alaihi sallam duk gaba ɗaya za mu ce ba jami'an tsaro kaɗai su ne Allah ya danka wa aikin tsaro ba ko ba su kaɗai ne za mu bar wa aikin tsaro ba a shari'a duk gaba ɗaya kowane musulmi jami'in tsaro ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ga hadisi ibn umar kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyati kowane ku dukkan ku gaba ɗaya makiyaya kuke kowane kuma za ta tambaye shi abin da aka ba shi kiyo saboda haka in ya kasance eh, wal imamu ra'i sarkin musulmi makiyayi ne za a tambaye shi a duk faɗin inda mulkinsa ya kai saboda haka dole ne shi ne mai tsaro a wannan wurin ko dai ya yi inda yake iyawa inda zai iyawa ya sa waɗanda za su yi kuma ya zan yana sa ido sannan wa rajulu ra'in fi hali baiti magidanci shi ma din makiyayi ne a gidansa saboda haka abin da ya wajaba akan shugaba a al'umman da yake wa shugabanci abin da ya wajaba kenan a shugaba shi ma a gidan da yake gwamna shi ne za a tambaya a jiharsa in aka zo ga ciyamomi za a tambaya a local government ɗinsa in za a zo a kansila shi ma za a tambaye shi a waɗin da yake wakilci kowane shugabanci da irin abin da aka rarraba an an ce id ne shugaban 'yan sanda duk gaba ɗaya ƙasan da yake mulki za a tambaye shi a wannan aigis da ke ƙarƙashinsu su kuma inda suke mulki sannan kwamishinoni su ma inda suke mulki kwamishinoni 'yan sanda sannan dpo su ma inda suke mulki duk za a tambaye su to haka nan ne shari'a ta kirkira ta kira ta kira ta kira ta kira ta kira kowane in aka zo inda kake mulki kai ne za a fara tambaya ka kunna sai na bin ya buwaye ka ne to na gaba gare ka da ya buwaye ka ta hada mai eh na hada mai me yayi to daga haka nan haka nan haka nan dole zai sai an kama mai laifi a wannan sakashin da aka yi a wuri annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha ita ko mace in an zo gidan mijinta to ita ko ita oga ita ce za a tambaya irin yadda aka yi a wannan wurin wani irin tsaro aka bayar yaya ta yi a wannan wurin sannan yaron gida shi ko za a tambaye shi dukiyan ubangidansa wani irin tsaro ya ba dukiyan ubangidan nan nan za a tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam karshe ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowane ku duk gaba ɗaya ku makiyaya ku kuma wani sai an tambaye shi abinda aka ba shi kiyo hadisi abi sa'id al-khudri da annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman wanda duk ya gabarna da idanunsa sai ya kokari ya canza in yana da iko canza da hannunsa nan kai bai shi kenan an gaba in bai da ikon canza da hannunsa ba fa bi to da harshensa yaya zai yi je ka kai kai ma jami'in tsaro kake ba za ka ce a shi kenan ni babu ruwa na tunda ba hukuma nake ba ba iya kaza ba iya kaza Ba ka iya ka canza da hannunka ba to je ka kai report ga waɗanda za su iya su canza da hannunsu idan kai haka nan ka ɗauki nauyin da aka azama in ba kai haka nan ba kuwa kai ne babban mai laifi na farko domin ka gane da idanunka amma ka ƙi ɗaukar wani mataki ya jama'a inda muna wannan da mun taimaka wa mu kware da gaske da mun taimaka makaninmu da yawa ba wasu lokutan masu laifi sun fi laifi sun zo mu ke ɓoye su to ka kama mai laifi ka ɓoye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce man awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal mala'ikatu wan nas ajma'in duk wanda ya ɓoye mai laifi to la'anta Allah ta tabbata a sa da la'antar mala'iku da la'antar duk mutane baki daya kowa san kai ka boye mai lahiwa ne wallahi sai ya tsine maka saboda me zaka koyi shi akallu shay kace a a kai babu ruwanka shi da yaki amma kai baka je kai rahoto aka san mai ba kuma kai kuma ka boye shi kuma ba a gane ba ai kai ma ka zama mai babban mai laifin to mu taimaka ma al'ummanmu wurin mu ɗauka cewa dukkan mu masu aikin tsaro muke ba wasu 'yan sanda kaɗai sai gandarobobi kaɗai sai custom kaɗai sai immigration kaɗai sai sojoji kaɗai sai civil defense kaɗai sai marshal kaɗai sai wane ne sai wane ne sai wane ne mun ji kowane mu baki ɗai jami'in tsaro ne don in ka ga abu a gidanka ba kyalewa za ka yi an kaga mungu zai shiga gidanka ba kyale shi za ka yi ba mataki za ka ɗauka to matakin nan da za ka ɗauka watakila kamin ka gayyato jami'an tsaro to ba gidanka kada ya kamata ka yi wannan bayan an ka gama wani abu gidan makwacinka ka yi ƙoƙarin ɗaukar wannan matakin na gayyato jami'an tsaro an ka yi haka nan ni na yi haka nan wani yi haka nan to mun taimaka ma kanmu mun taimaka ma mu. a lokacin miya gusa su ji tsoro ina za su sa kansu ko ina suka bi mataki ake ɗauka a kansu duk da mugu aka gani ya faɗo cikin shiya kowa tsura mai ido yake yi ku kula da wani ba ya shigo shiyarka ku kula da wani ba kun san shi ba ku kula da shi duk inda yanzu zai ga an tsura mai idanu nan take zai bar shiyar bai taɗo kayan wani ba kenan a ce inda ya taɓi kayan wani ne ba nan da na duk gaba ɗaya shi nan za a yi ta a kan shi a kama shi a miƙa ba jami'an tsaro waɗanda za su ɗauki hukunci a kan yadda Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu yadda za a yi aikin tsaro da yadda kuma aikin tsaro yake kenan da yadda ya kamata mu ɗauke shi da muhimmanci saboda haka mu yi ƙoƙari idan muka yi mu ne za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali in kuwa ba haka ba to duk bala'in da ya faru a kanmu ne kan mu ce a'a shari'a mu ta karantar da mu ba duk da yahudawa sai da suka ce ma salman al-farisi kai kuka annabi ku ya karantar da ku komai har yanda za a yi kashi zai da karantar da ku yace kwarai ko haka dan ne kuwa ya karanto mai hadisin da ke umurtin musulmi idan zai shiga bayan gari ya zai to saboda haka ba abinda shari'a ta raga sai dai abinda ba mu sani ba ko kuwa in mun yi sakaci Allah ya samu dace da alkhairi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والقناعة اللهم أعفظنا من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها رب العالمين اللهم احفظنا في أوطاننا وفي بلداننا وفي أي مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والقناعة اللهم إنا نسألك أن تحفظ حجاج بيت الله اللهم احفظهم يا رب العالمين اللهم احفظهم إلى أوطانهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين يا رب العالمين وتقبل أعمالنا وأعمالهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما تكون وسلام على المرسلين أجمعين والحمد لله